ku bani shawara yau tashar afirka tv siri tana kira ga nan cikin shirin nan ku ba kuma da dawowa daga hutar lokaci da fatan kuna tare da mu ah, muna tattaunawa ne ga wanda suka da mu a yanzu a cikin shirin kuma na shawara tare da malamin mu dr abdulkadir ismail malami a jami'ar bayero da ke kano a tare najeriya dakta muna maka lalai marhabin da dawa daga kashin lokaci yawan masu kalo kafin mu dora dai ga muhimmiyar sanarwa ta bita ta musamman da masallacin faruk da ke unguwa uku a cbn kwata suka shirya a nan kano wanda shi wannan masallaci ya shirya wannan muhimmiyar bita ne ta wuni ɗaya mai taken mai matukar muhimmanci wadda ya kamata a ce maza da mata ma'aurata sun shiga da ma masu shirin yin aure wadda a wannan bita za a koyar da malam yaren soyayya ko ina faɗa fahimtar yaren soyayya fahimtar yaren soyayya malami mai gabatarwa dr abdulkadir ismail wanda yanzu muke tare da shi a cikin nan studio malami a jami'ar bayero rana rana asabar mai zuwa 18 ga watan 12 na wannan shekara da muke ciki lokaci karfe tara. na safe zuwa karfe hudu na yamma wuri shine masallacin faruk da ke unguwa uku a cbn quarters sannan kuma ana yin rajista ne na shiga daurar domin yin rajista sai a tuntubi wannan lamba kamar haka sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas biyu bakwai shida hudu allah ya bada ikon halarta amin taken fahimtar yaren soyayya kar a manta fahimtar yaren soyayya to dakta kafin mu tafi hutu da lokaci mutane da dama sun turo tambayoyi ta shafin muna whatsapp sannan muna sa ran akwai tambayoyin da za su shigo mana nan ba da su ma ta shafin mu akwai tambayoyin da za su shigo ta shafin muna wannan na facebook amma yanzu kai tsaye tambayar wadda ta yi akan yaro da na manta tambayar e akwai wadda ta shigo akwai wani daga jihar jigawa ne ya shigo malam awwal yake mm. cewa dangane da kira da kai akan tarbiya ba su ba wani rashi rashi da abin nan eh, eh, wato idan ya zamanto mutane sun zamanto sun samu kansu a cikin rashi abin da za su yi mm. shine abin da ake nufi waɗanda kuke da irin tunani iri ɗaya sai ku haɗa kanku misali mutum ɗaya ko biyu saboda koyaushe idan ka samu mutum ɗaya ko biyu wanda za su zamanto tare da kai to ka samu karfi kenan shi yasa annabi nabulu alaihi salam mm. yake cewa law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid ruknin shadid shine wanda kake bukata kuma al mar'u qawiyyun bi akhihi zai samu karfi ku ɗaya biyu sai zamanto sai ku zamanto ku daura kanku mm. in a unguwa ɗaya kuke ko a wajen aiki ɗaya kuke ko 'ya'yan naku suna makaranta ɗaya sai zaman to ku yi kokari abin da za ku yi kokari shine yaya za ku yi ku taimaki junan ku ni dan wani da muke da ra'ayi iri daya cewa ɗana ne abin da zan yi wa ɗana abin da zan yi masa kenan na kula bangaren tarbiyya sai zaman to ba ku da shi amma kun iya tarbiyyantarwa kuma wannan abu ne mai sauki dalilin da yasa yahuda suka daɗe a duniya kenan ba su bar tarbiyyar yahudancin su ba mm. duk da kaga sun shiga cikin talauci da rashi da waɗansu mm. abubuwa hijira daga gari zuwa to amma za su yi kokari duk wanda suka san yana da irin ra'ayinsu sai a nayanike da juna wannan sai zamanto ɗanka ba zai ce to na fita ba kowa ba ba iri eh ba iri to sai zamanto sai ka zama sai ka samar da iri kai ma in baka da iri misali zai zamanto ka kana da abokinka da waye wanda za ku yi musharaka ku yi tarayyar wannan damuwar taku mm. to wannan zai rage muku duk da rashi da za a shiga ya ga 'ya'yanku sun fita daban na'am sai eh, ga waɗansu sun fara sha'awar ku sai su shigo ku to daga nan kuma sai taimakon Allah da ma wadatar sai ga mawadatan sun shigo sai ga abubuwa sun zame ku cikin sauki na'am amma wannan zamu iya cewa abinda sahaba suka dinga a farkon musulunci wajen karatu idan wani zai je kasuwa to wani zai je musu karatun eh. to kusan zamu iya cewa duk yana daga cikin wannan shine taimakekeniyar da za ku yi da junanku da kuma sa ido in lokacin ni ba mai zama unguwa bane to wani wannan dan naka ne mm. kuma ka nuna wa ɗan cewa wannan babansa ne manufa ya zama ya rinka ɗaukansa a matsayin uba ba kamar yanzu misali yadda ake zama kawai ɗana ɗana ne ba ɗan mm. wani ma ɗan wani ne ba ruwa na da ɗan ku nuna cewa ku a haɗa kuke in wani yi mar magana za ka goyi bayan wannan wanan ya ce ai babanka ne ka sake ja da shi to wannan sai ya zama to kun samu ɗan daidaiton al'amari da raguwarsa ba a ce mm. lallai zai kawo ba amma dai zai ragu sosai to Allah ya saka da alheri ah, ah, za mu duba wasu daga cikin tambayoyinmu na ah, wazab sai ko mu shiga tambayoyin facebook daga baya sai mu bude waya wannan cewa take assalamu alaikum ina yi wa malam barka da zuwa wannan shiri mai albarka malam ina neman shawara mijina ne mun magana cewa yar kaninsa za ta zo hutu to kuma sai ya sake ce mun akwai wani kuma shi ma yana hanya zai zo hutu hmm. kuma ya yi musu magana cewa su zo ɗin ba damuwa ni kuma ina da 'ya'ya guda biyu hmm. a dukkansu ina yi musu wanka sannan wannan ta uku ma in ta zo karama ce ni zan ci gaba da yi mata wanka gashi ina fama da laulayi sai na bashi sai na mai magana cewa ya kamata a raba zuwan idan ita yar kanwar shi ta zo ta yi hutu ta tafi wancan da ya zo shi ma ya zo hmm. to amma ya kasa fahimta ta wace shawara zaka bani don gamsar da shi um, to idan ya zamanta misali ya taurare ya dage akan haka mm. yawanci ba a kwacewa irin saboda wadakila shi akwai abinda yake jin tsoro ko danginsa mm. za su ce baya son su zo wadakila da mm. ya ce kar su zo za su ga kaza ko kuma yana da wani tunani ya ga cewa wannan tunanin ya sanya kan cewa wato a ga cewa kamar ko ita ce ba ta kaunar 'ya'yansa ko danginsa ba ta su zo ba su zo lokacin da laulayin ya zo sai zamanto sai ta wato abinda za ta bukaci taimakonsa mm. cewa yau kaga yadda na tashi tunda ai ya san laulayi mm. sai dai in ya ce zai wato zai ta jahulinsa nuna ko oho dinsa mm, idan ya zamanta mai nuna ko oho ne to wannan anan matsalar take amma idan wanda ya san laulayi ne sai zamanto a lokacin sai ta yi laulayin dole kaga zai bukaci in yana da yar uwa a kusa ta zo ta kawo mata agaji in kuma wani ne wata ba a je a ɗauko misali daidai zaman waɗannan lokacin sai zamanto a kawo su ko kuma idan abu ya gagara sai ta mm. nemi izinin sa ta ce to ina so da Allah yar uwata kanwata wadda misali in babba ce wadda za ta iya na son ta zo saboda ta taimaka min kula da waɗannan yaran kaga a nan bata nuna masa cewa bana son ka kawo su ba balle ya ji haushi ya ce ko tatsinin ƴaƴansa ko ƴan uwansa ko danginsa to sai to a amma ta kawo wadda za ta taimaka mata wadda za ta zo ta zauna a wannan gida la'alla in ya gamsu wani hutun shi da kanshi zai ce eh. a halin da take ciki a dan daga kafa dan daga kafa ko kuma misali in baya son danginta su zo gidan mm. to wannan zai sa canza tunani akan cewa maimakon ta zo bari ni kuma ya zamanto na dakatar da zuwan nasu mm. to kaga ba ita ce a dakatar da suwa balle ko danginsa su jawo shi shi da kansa ne zai ba su uzuri wallahi tana cikin wani yanayi mm. kaza da kaza amma yanzu idan ta ki zai iya zamantowa su dangin sai a fahimtar da su ko a ba su wani sako mummuna mm. kan cewa kamar ba ta son yan uwansu su rabe shi ko su samu dan alherin da yake tare da shi sai ta bar su sun zo kwana daya ce tana bukatar da allah a taimaka kanwa ta wanci ko wata kanwar mahaifiyata wanci ta zo ta taimaka min saboda yanayin nan ya yi kuma tsanani tashi ma duba yadda mm. nake duba kaza duba kaza ga yaran nan sun karu mm. Allah daidai gwargwadon lokacin da za su zo su mm. zauna ita ma ta zo ta zauna don ta taimaka min wajen yi musu wanka wajen dafa abinci wajen kaza har lokacin da su koma sai ita ma ta koma shikenan sai zamanto Allah ya saka alheri to bari mu koma shafin mu na facebook wannan ke cewa assalamu alaikum ah, da fatan kun wani lafiya muna jin daɗin wannan shiri tambaya ta a nan ita ce ah, malam ina da ɗan uwa kullum ba shi da wani aiki da ya wuce cin mutuncin mutanen anguwa shine muke neman shawara matakin da ya kamata mu ɗauka a kan shi wataƙila farkon tambayar da zan yi shine me dalilin da yasa yake cin mutuncinsu ya kamata a tambaya me suka yi har suka tunzura shi suke yake misali yake cin mutuncinsu wanda mutum baya yin abu haka kawai ba gaira ba dalili galiban sai dai in ya to yana shaye-shaye ko kuma yana da tabin hankali ya kamata a binciki cewa me yake me suke yi masa wanda suke tunzura shi har yake cin mutuncinsu idan an gano laifinsu ne kenan sai su su daina mala sai a yi kokarin yaya za a yi a canza masa wannan salon ko tana iya har faɗar gaskiya a yi ta faɗar gaskiya ba laifi bane ko ba ka ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balaraban ƙauye ya shigo cikin masallaci ya yi bawali a cikin masallaci ai ba daidai bane ko ya san ba daidai mm, mm. suna tashi suka yi mar magana manzo Allah ya ce la tazrimuhu kar ku katse shi ku bar shi ya karasa ya karasa sannan ya ce ku ɗauko bokiti na ruwa mm. ku zuba aka kwara ruwa sannan manzo Allah bayan an gama ya kira shi yake cewa nan wajen ba wajen bawali bane waje ne na zikirin Allah kaza da kaza da kaza bayan ya koma ya sallah ya daga hannu ya ce Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammadu kawai duk wani wanda ba mu ba Allah kada ka ji kansa ka fahimci to kaga in a ce ma ko da gaskiya ce yana yin ba daidai ba sai su canza salon da suke mar hmm. amma ban yi zaton haka kawai mutum da hankalinsa mhm. ba shaye-shaye yake ba hmm. kawai rinka cin mutuncin mutanen unguwa ba gairu ba dalili kuma a ce an rasa yadda za a yi da shi ya kamata wataƙila nan gaba in zai turo sai turo me dalilin me yake yi wataƙila suna gaya mar gaskiya ne ba ta mm. hanyar ta kamata ba ila ko kuma ya zamanto yana taɓa hankali yana shaye-shaye mm, na'am zai iya faruwa to mm. ah, bari mu amina nura ciranci za mu dawo gare ka amma sai mun amsa tambayar da ta shigo ta waya assalamu alaikum barka da zuwa filin ku bani shawara Malam Suleiman lafiya kalau alhamdulillah. Na ya ayyuka kuma. Da godiya alhamdulillah. Ah, malam Allah ina neman malam ne zai bai shawara. Na'am bismillah. Tsakanin ni da mahaifina. To ni mahaifina hmm. malam dan yana yawan zuwa na haka yana yin cewa in a aron kuɗi haka. To ka san tsakanin da abin da mutum ya mallaka Mm. duk na shi da dukkanin mahaifinsa ne duk abin da ke da shi a duniya ne duka na mahaifinka ne mm. to yakan zo kuɗi na yana cewa idan ba shi aron kuɗi mm-hmm. yana haka kasuwanci ne haka zai bani mm-hmm. sai in ɗauka in ba shi sai ce kamar da sati biyu zai damu da kuɗin mm. in na ɗauka na ba shi kuɗin an sati biyu ya yi na ce baya zan samu wannan kuɗin ne sai ce mun gaskiya shi bai sama ba in ya sama zai bani ni ba sai a ɗauki watanni haka sai an ma share magana wurin ba zan ƙara yin magana wurin ba saboda na san duk abin da nake da shi kamar shi ma na shi ne mm. to bayan wani lokaci ya sai yanzu ya ƙara zuwa ya ba shi aron kuɗi kuma mm. sai in ce baba ka ga wancan ba su ba mm. sai ce mun Allah da wani nan da sati biyu shi ma zai bani na ce ba damuwa sai in ɗauka in ba shi shi ma an sati biyu suka yi na mai magana ba wani kuɗin nan shi ma sai ya hana ni to mm. yanzu president yanzu ya gaske na bashi a kuɗi mm. sai na ce mai baba gaskiya kuɗin da nake da shi na riga na yi wajen kuɗi ne ni ma zan yi haka ɗan kasuwanci da shi kaya za a turo min da kaya zan kai musu kuɗin gobe mm. to shi ne ke ɗan nuna ɗan fishi a kai na a kan yin bashi da kuma na yi bayan cewa kuɗin zan kai musu kuɗi ne gobe ni ma zan yi ɗan kasuwanci da shi kawai na bayan ina yi magana ba ba ne yake yanki to shi kenan ba damuwa to shi ne yusuf da ya bani shawara yanzu ban ba shi ya cin ƙara na abin kuɗi ban ba shi ba to shi ne kamar ya ɗan nuna kuɗin shi ne akan abun mm. shi ne yanzu aka na saurara ne shi ne muke wannan kirawa ba kai ji abin na tsaya aka duka tuwo da nake da shi mm. zan iya baka abin da nake da shi kamar naka ne mm. to ni ma yana yanzu ban da kuɗi kuɗin da nake da shi ɗan kaɗan ne a wajena kuma akwai abin da za ka zai amfani da shi in na mai magana na baya sai ce shi bai samu ba shi bai sauki ko ba da ba hmm. kullum zai ga cewa nan gaba shi nan gaba shi kuma baya bani tsaya akan layi na'am tsaya akan layi karka katse waya da ta tambaye tashi za ta amsa haka kuma za a iya karɓar lambar shi to shi kenan ah, malam suleiman kai sai dai kai dan tsaya da yake cewa misali mahaifin hmm. yana saurari yanzu shine yana ji kamar ya ce mahaifin yana saurari ah, ah, malam suleiman na'am kace yana kallon tv shi ma yanzu haka eh amma da yake ba gida ɗaya nake tare da shi mm, ta dai samu abocin afirka tv to khairan insha Allah a yanzu ba ok na gane eh. to insha Allah za ka shawarwarin da malam zai bayar za ka iya akwai tambayar da zamu yi again mm. to shikenan za ka iya aje waya tambayar ta fito insha Allah tambayar ta fito na'am to ina ganin malam kusan kai tsaye bari mu shiga wannan tambaya tun da yanzu ta shigo ta waya so da yawa tambayoyin da suka shigo ta waya alama mai tambaya yana zaune yana kan kallo ne wala alifu zama karshen tambaya ta waya don mu sake amsa wasu tambaya wato shi na wannan akwai abin da za a iya gaya masa wanda misali ba lallai ya to a bayyana ba mm. amma um, koyaushe idan ya to akwai tunda yana son ya bunƙasa ne mai mm. yiwuwa wannan karɓar zai iya to ya kawo mm. masa tasgaro a cikin harkar kasuwanci kuma idan ya samu tasgaro zai cutar har da mahaifin kan waɗannan abubuwan ba kuma mahaifi ibada ne misali an tawa maluka li abi din nan kamar da aka faɗa misali to amma kuma abin da zai janyo gaba ɗaya su su rasa kaga zai zamanto ko ya shiga babin israf ko tabzir ya kamata ya zamanto an yi kokarin riri ta kuɗi saboda islahul mal ka'ida ce wadda ake ake abin nan bai halatta mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ibadatul mali kada halakum salasan qila su kasaratu su'al wa ida'atul mal da tozarta dukiya saboda idan zai ba za a bayar ne har dukiyar ya zama to jari ya kadi ya kowa yi ta wannan tozarta dukiya ne wanda da dan da uban duk gaba ɗaya bai halatta su yi wa junan su mutum bai halatta yi wa kansa ba kamar shi misali kudin sa ne yana ganin ma barin yi abin da na ga dama a musulunci ba ka tozarta dukiya ba har yanda zaka zo ka rasa jari haramun ne shine wa kare halakum din Allah ya haramta muku salatan abubuwa guda uku mm. to haka shi ma mahaifinsa in zai yi mm. ba a hana shi dai dalilin ma da yasa ko da a musulunci ne ba iya yi wa uba hajaru wani ba ya zamanto an katange shi daga mu'amala da kudinsa mm. ko da dan yana da kudi ya zo cewa dan ban kudi idan uban an yi masa hajaru dan ba zai ba shi ba saboda ya shiga wani layi an fahimta saboda haka kenan manufa uban ba kowane tasarrufi ba ne kawai zai zo kawai ya rinka yin abin da yadda ya ga dama da kuɗi kuma abu a sakan masa mm. wannan ya kamata ya zamanto shi ɗan ya fahimta mm. kuma abu ɗaya daga cikin kurakurai da yake faruwa shine idan mutum yana kasuwa kamar yadda an nakaltowa daga imam malik mm. abubuwa guda uku akan ba komai ake bayyana su gaba ɗaya ba sinun wa malin in su ilta wa mazhabi mal dukiya misali in ya san yana da su ne misali kamar wannan abin da ya faɗa na ƙarshe wanda yake mm. nuna cewa kusan laifinsa ne da ya zo kuɗin nan na tura su da zai tura su ne mm. na tura su an riga an yi min oda kaya ko sai in kayan sun zo na sayar in yaso an sa musu in baka ta fi sauki akan ya ce mai ga kuɗin gobe zan tura su wanda misali wannan rashin dabara mm. na tura su saboda bi ma'ana kamar bi itibari masu sai kun mm. duba da cewa abin da bai kasance kenan da abin zan yi da su saboda haka ko in kayan sun zo Allah ya sa da na sai da kaya sai in baka magana mai daɗi mm. kaulan ma'arufa misali da aka ce dole sai an sai ya canza salo wanda shi yasa nake cewa takila mm. idan an yi waya da shi daga baya sai ya ga mar wadda takila wadansu dabarun yadda ya kamata to ba matsala mana Suleiman ka iya kiran control sai ka ba dan uwa mala an bar ka insha Allah za ka ji karin eh, bayani Ah, to anan malam a cikin dan kankanin lokacin da ya rage mana shi ciranci ah, duk da kamar ya ce neman hukunci amma mu bashi a neman shawara a ah, minti ɗayan da ya rage insha Allah ku bari a saka ciranci ya ce mutum ne matar shi ta yi yaji ta je gidan iyaye sati biyu ba su nemi shi mijin sun jiya ake ciki ba ya ya kamata a yi da su eh, sai tura manyansa tura manyansa su ji me dalili na'am dama ka'idar al'adance haka muke yi a shawarance abin da ya sa shi in ya je tana iya a faɗa mar wata magana da zai tanzura ya zama a raba ko shine ake cewa biko wanda yawa shine biko wanda zai to misali sai ya tura manyansa duk abin da za su ji wanda zai kara tanzura shi su za su iya zuba abin ruwa na'am wannan dalilin da yasa da ba mutum ne ke zuwa da kansa ba saboda waɗansu daga wannan zuwan auren ya tafi saboda za a gaggaya mutum maganganu saboda ta je ta faɗi wani abu kafin saurare shi dan sai ya zuga su sai su faɗa to amma in danginsa ne sai su ji sai su zo su tambaye shi wani ya me faru ne kaza sai su ji nasa to idan suka ji nasa kaga ba za su iya yi marfada ba mm. sai su auna sai su ga cewa ita ce bata da gaskiya ko shine ba shi da gaskiya to ai kai kuma kaza da kaza da kaza yake sai a yayyafa abin ruwa sai su koma su ce mu yi mar magana a dawo da ita wannan shine abin da ya kamata yi a shawarance kenan wannan na nufin a hukunce ba na'am malam eh. Allah ya saka eh, in ma na fi son ya zamanto mm. shawara in a hukunce ne sai ya tafi filin fatawa insha Allah mm. to mala kusan babu wani abin da ya rage kusa sai dai mu nade taburma shirin amma daga karshe za mu sake rufe shirin da sanarwa ta bita da masallacin faruk da ke unguwa uku cbn kwatas a kano ya shirya wannan muhimmiyar bita za a yi ta ne ta tsawon wuni ɗaya wadda za a yi ma mata da maza ma'aurata da kuma waɗanda suke shirin yin aure taken shine fahimtar yaren soyayya malami mai gabatarwa dr abdulkadir ismail malami a jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya za a yi wannan bita ne ranar asabar 18 ga watan 12 2021 wannan shekara da muke ciki kenan asabar mai zuwa karfe tara na safiya zuwa karfe hudu na yamma waje za a yi bita ne a masallacin faruk da ke unguwa uku a cbn quarters a kano a tarayyar najeriya domin karin bayani sai a kira wannan lamba 0800 65 biyu takwas biyu bakwai shida hudu 080 65 28 2764 uh, kasantuwar uh, ana da masu kallo da yawa a jihohi da dama shi yasa muka kokarin bada wannan lamban waya a duk lokacin da mutum ya kira insha Allahu ta za a yi kokari a ga yadda za a tura masa fam dinsa da kuma tattaunawa da shi da faɗa masa sharuɗan shiga wannan bita Allah ya bada ikon halatta amin mana akwai wanda ya nemi addu'a shi ma Suleiman akan eh, samu zuri'a wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa tsarkaka da kuma sufofinsa maɗaukaka allah subhanahu wa ta'ala ya zarta shi da zuriya zuriya ɗayi ba wanda wanzan allah zai alfahari da su wanda kuma za su zama masu kwanciyar hankali a rayuwarsa gaba ɗaya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya shirya zuriyar mu baki ɗaya wanda suke kan daidai allah ya ƙara tabbatar da su wanda kuma suka kan gari allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su kan daidai allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kuma ya taimake mu akan mu gaba ɗaya da zuriyarmu baki ɗaya. Allah ya musu albarka amin amin amin amin to yan uwa babu ya rage kusan sai yi ma abokan aiki godiya amma musamman godiya ta musamman da kuma jinjina ga shi da Abdulkadir Ismail da yake ba da wannan gudunmawa sai Abdullahi Umar da kuma Mustafa da Muhammadu Sunusi da suke ɗaukan hoto Najib Ibrahim da ke sada mu da ku ta kafar sada zumunta ta Facebook yanzu haka kai tsaye ahmad ishaq da ke kula da ɗakin watsa shirye-shirye da ma rubuto mana eh, da ma daga wayoyinku sai ah, ammar muhammad suleiman da ke jagorantar shirin dr sani musa magawata mai sanya ido akan tafiyar shirye-shiryen ni mai gabatar umar alhaji su ke cewa kasance lafiya ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen afirka tv 3 ko da alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. Yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. Ɗan maza da mata ku zo ku kallata ni ku bani shawara.